ani ba banta ma bane fanta mana yake kawo aya da namba qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma mm, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ah, kissar ɗan annabi nuhu ne lokacin da ruwan tufa ne yaso da ya ga tarin kunkwa. annabi nuhu ya ce, zo irkan ma'ana zo mu tsira sai ce a'a sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma da ya ga taron kumfa sai ɗauka dutse ne sai ya ce bari ya je ya hau zai tsira qala da asima al-yawma min amri llahi illa man rahim yace ina yau wanda ya sai ya tsira daga azabar Allah ta wanda Allah ya mishi rahama da haka wannan ayoyin suna magana ne kai. dan annabi nuhu alaihi salam lokacin da ruwan tufa ne ya zo. annabi nuhu ya ce da ya ce zai hau dutse biyar san ba sai ya tufa yana hawa kuma sai ya halaka kashi. Allah ka tsare ya mai tambaya ta gaba na yake cewa Allah yi Allah ya sa da duki da yawan Allah ya eh, ta lafiya Allah ya bata lafiya kai kuma Allah ya sa ka haddace alqur'ani kai aiki da shi hadda dutse wanda babu sharu gargada a cikin me tambaya take ce ta da yake cewa malam ne kuncin wanda aka ba kuɗi a jiya Eh, bai kyauta ba su alkhazinu aminu wanda aka ba shi ajiyar kuɗi an amince mai bai alasta kai kasuwanci da kuɗin ajiya ba sai ta gaya ma mai kuɗin wallahi mun tarar da iyayenmu da malamai aka ba su ajiyar kuɗi ko canji ba sai canji haka mutanen da idan ka ba da tijo ajiyar kuɗi ko za ka sha mamaye yadda ka ba shi haka za ka tara lokacin da mu ya rasu aka yi duk abin da za a yi da muka zo za a yi rabon gado aka raba duk abin da za a raba sai muka ce to ɗakin shi ya zama ɗakin yara to sai aka zo ana ɗaɗɗagawa sai ledar ɗaki ne a ɗakin ana ɗagawa sai aka ga kullum kuɗi guda uku kuɗi an sa kuɗi an kuɗi an sa su a leda guda uku kuma ba rubutu ba komai amma ya aje su daban-daban wannan kuɗin fa ba wanda ya sani ba wanda ne sai aka tattara ni ne babba sai aka bani sai bayan musan watanni kusan shekara sai wani bawan Allah ya zo sai muka haɗu da shi sai mun ta'aziyya ya mun ta'aziyya sai yake cewa Allah ya ji kan malam shi ya nemo min aure har na biya sadaki za a ɗaura auren bayan sallah shi zai kai sadakin amma ban kawo duka ba ko dubu ashirin ne a lokacin na kawo dubu bakwai ya ajiye na karo kaza na ajiye yana jiran in hada in a kai sadakin kawai sai ji labarin yaron na ce nawa ka bayar ya ce na ba da dubu bakwai a cikin kudin akwai kullum dubu bakwai ya ba da dubu uku a cikin muna akwai kullum dubu uku kuma ya faɗi ɗayan a ɗin namanta ma'ana yadda aka ba su aka suke ajewa shi yasa sai su mutu a cewa ke bin su ba shi ba to haka ya kamata ka zama haka ba ka ajiya to ka aji babu laifi wannan zamani na taransa ya yi taransa ba laifi amma dai ka ɗauki kuɗi ka je ka yi kasuwanci ba da biya mutane kirki ba tambayi ta gare shi raga mana wanda aka ba su kuɗi karaba sai ya je su wani abu da kuɗin karaba a kuma wancan shi bai san abu da ya kuma ce a sunan shi azzalimi mana yanzu ka shi kenan a ba mu dubu ɗari mu raba misali kawai sai ka je ka so shinkafa ta dubu ɗari ka ba ta shinkafa ni kira ba ta shinkafa mace da zuwa ko ba ka ba ko ka je ka so shadda ta dubu ɗari sai ka bani yadi biyar ka ce ga ta na yadi goma goma a ni ba karka yi haka an ba ku kuɗi ku raba to ka raba ku. ba ka karka ce a abin da aka baka ka bayar na mai saka shi shawarar mara yau ma ne ke nuna shi babban za ka daina nuna shi kamar ya kowa ba ɗabi'a mutanen kirki ba ne mantawa ba lillahi rafa'ahu Allah in mutum babba ne ba sai ya nuna ba shi zai bayyana kanshi kai kuma babban ka girmama shi ba ruwanka ko ya girma ko bai kai yana gaba da kai to ka nuna yana gaba da kai masu hikima suna cewa idan mutum ya fi ka abubuwa da yawa kakan iya kamo shi ka fi shi yanzu injiniya in ya fi ni kuɗi in Allah ya ga dama sai in yi kuɗi in fi shi in ya fi ni karatu in Allah ya ga dama sai ya bude kwakwalwa na in fi shi karatu kila yana da digiri ni ina da diploma in Allah ya ga dama sai in yi masa in wuce haka idan ya fi ni sutura Allah zai iya ba ni sutura da fiye da tashi amma wallahi idan ya girme ni akwai da za in kamo shi wuce shi zai yi to akwai girman da Allah ya ba mutum kawai ka yawo wanka ne eh wanka ne ko ka ko ko ka ki duk auren kanka duk rashin kunya ka duk kudin ka duk ilimin ka ko mai sunan shi wanka na'am eh, mai tambaya ta gaba ce malam muni muna tafiya a cikin matafiya ne da aka rada mana shugaba shi kuma shugaban baya a adalci shin ya halatta na mai wa'azi a cikin mutane ko kuma ya shige ba a wa'azi a cikin mutane shi shugaba ana ware shi ne a gefe a mishi wa'azi akwai manci tsakanin nasiha da fadiha nasiha shine kai ma mutum abu kai da shi fadiha kuma ka tozarta shi da haka al'asul nasiha kana yi ne kai da shi duk mutumin da zaka iya magana da shi to kai magana da shi wanda kuma zaka iya da shi ba to zaka iya aika sako amma duk wanda zaka iya magana kai da shi to kai mishi nasiha kai da shi na Allah ya bashi lafiya Allah ya biya muku bukatun ku Allah ya sa duka ku yan aljanna ne da mu baki da mutum ya ya ce su ɗalibai ne sun zo a kazan don Allah ma ya sa su a cikin addu'a Allah ya arzuta su da abin da suka zo nema kuma Allah ya arzuta su da karanta da kanan su da al'umma garin su sannan Allah ya kai da aikin to Allah ya kai mu gaba daya kuma Allah ya taimake ku akan abin da kuka zo nema amma zan muku nasiha akwai yaron da ya zo ya same ni anan ya kawo min complaint shi da baban shi Hanna na nemi namban baban mun tattauna da baban amma komai ya fari baki da kuke zuwa karatu zaria za ku ga wasu abubuwa ana yi a zaria na ilimi wanda babu shi a garin misali jissatul istirah misali eh, na eh, tarawihi wani gurin a yi a uku wani a yi bakwai wani a yi kaza kaza duk abin da kuka gani ana yi a garin in kuka zo karatu zariya sawa'un karatun boko ne ko na addini ba komai za ku gani ku je can garin ku kuna yi ba domin akwai ɗalibi yana nan ya zo ya gaya min baban shi ya ce tattaro ina shi ina shi ya bar karatun ya koma gida me laifin shi an zo yin sallah sai aka sa yaron limanci a farko sai ya karanta izaja raka'a ta biyu sai ya karanta amma baba yake wata sabon addini ne wannan ya za ka yi ƙasa ka yi sama shi kuma sai ya ce wai suna ne a cikin masallaci sai baba ya ce a ina wani ya zama suna ya ce na wani a cikin sifatu sola sunabi wannan ya bakanta mu babar rake kuma yana yin haka sai aka tuntsure dariya a masallaci kaga yanzu baban an girmama shi kuma mulakanta tashi? an kunyata baban sa'annan da wasu masabi to sai baban ya kira 'yan uwan ya ce wannan yaron bai kyauta ba daga ƙarshe dai baban ya za ka yana kasa mai tsarki kaga baban shi babban mutum duk da a ƙauye suke amma dai mawadaci ne mai arziki sai yaron ya zo ya samu ya ce malam ka je da muka yi da mahaifina na ce to kayi kuskure kuma baka yi ladabi ba ne mai fada ne mai fada ne mai fada na ce ko kun ga wani abu ku je ku ba abubuwa a hankali ku dinga bin abubuwa a hankali don haka babanka ya ce ka bar karatu ka bari amma ka ba ni baban ni in rarrashe shi ne magana da baban yana kasa mai tsarki ne mai lafuzza masu daɗi na girmama shi na mutunta shi nai kaza ne kaza tun na gaba jawabi na kawai sai aiko min da sako wato ya kawo ƙara ku ma'ana din rashin da nai wala bai mai ba sai ya ce malam ni na kawo shi koyi tarbiya ba koyi tsaurin kai ba to amma a cikin jawabi na na faɗi sunana sai ya bayan ya turo magana sai kuma ya ƙara ce a'a amma na ji sunanka akwai kaman Alƙali zariya ai mutumi na ne sai ce to ai kuma kanina ne kuma dalibi na ne to sai dan sassauto na ƙara ba shi hakuri yace wallahi malam na sassauto amma dai karatu babu yace ni makiyayi ne da kiya da kiwo da jahilci na na haifai kuma na dauki nauyin karatun shi tun da yare na ni ya fa an fasa karatu to kaga irin wannan bai da dadi shi yasa za ku ga mu a karatunmu muna sassauta wasu abubuwa saboda mu muna la'akari da waɗanda suke gaban ne yanzu idan aka ce duk wanda ba ɗan garin nan bai tashi za ka sha mamaki in aka ce duk wanda ba ɗan unguwan nan bai tashi za ka sha mamaki za ka duk baki ne a mu. da haka idan kuka tafi garuruwan ku wasu abubuwan ku bi su a hankali a hankali kada wani yaro ya dinga mahaifin shi tsoron kai na gaya muku anan babanka ɗan dariƙa ne sunan shi babanka duk abin da babanka yake ko da kana gani akan kuskure ne kai mishi ladabi ka girmama shi da ko wannan ɗaliban da suka ce su ba ɗan gari ba ne wannan nasihar naku ne da duk ƴaƴan musulmi ba ke ɗaya ma dai shi wancan yaron za mu ci gaba da rarrashin baba kuma zan ma mala abubakar magana tunda da mala abubakar ya san kimar mala abubakar shi mala abubakar ya mai magana amma dai ku kiyaye wannan ko dangara na'am mala Allah ta saka ya sai amin me tambaya ta gare ce cewa mala sallar tarawih zan yi raka'a hudu eh man annabi yana yin raka'a hudu yana iya yin hadda wuturi biyar yana iya yin shida hadda wuturi bakwai ya halatta tambayar ta gaba yake cewa aikin da ake yi mun ba da lokacinmu mana aikin da ake a tsakaniya mun ba da lokacinmu da ƙarfinmu daga gobe zuwa ƙarshen ramadan zuwa bayan ramadan kuma za a sami sabar da la'aiki inda mun koma garinmu mu uku ne ga nan ba da lafiyar samu shi ake alkhairi ba sai a mu'assasa duk inda kake kai aikin addini ba wai ina cewa a zo mu asusa ba ina kira a rayu mu asusa bane ba shi nake magana ba ina magana ne akan aikin addini umuma in za ka bada gudunmawa anan fadiya wa ma amma dai abin da ake so a matsayin ka na musulmi duk inda kake kana wakiltar musulunci da musulmai kun gane ku amma wannan san ma muna maraba da ku amma muna cewa duk inda kake kawai ka zama musulmi yanzu wannan kesin cikin jawabin da aka yi mana aka ce duk inda yake sai ma Allah ya yi Eh, dpo ya zauna a kudu ya zauna a arewa so haka ake so musulmi su zama duk inda kake ka zama wakilin allah na amana eh, wannan ya tambayin kenan sai wayannan wannan ya ba da naira dubu ɗaya ce da allah za a roji ɗari biyar ya shi kuma amina ta rasu ɗari biyar da kuma wakafi Allah ya gafarta mu amina Allah ya sa tana gidan aljanna dubu ɗaya da kuka bayar kai da ita Allah ya mai da muku ninkin ba ninkin kuma Allah ya sa aljanna ba koma wannan sun ba da ɗari biyar su ma wakafi amma su haɗu da tambaya a ba fa ɗari biyar ba a ɗari biyu yawwa eh, sun ce malam don Allah eh, Allah ya ba ka ikon zuwa Saudiya bana wani annabi ne a zamanin sa aka bai da mutum alai sannan malam da alade da mutum ne aka mai da aladen boko sannan mara da aladen aka mai da shi mutum an mai da shi mutumin da aka mai da shi aladen an dawo da shi mutumin gaske banu isra'ila ne Allah ce kunu qiradatul khasiina waja'ala minhum al-qiradata qiradata wal khadazira wasu an mai da su aladu wasu an mai da su kuma barrai amma waɗanda aka mai da su barrai wanda aka mai da su aladu Allah ya halaka su babu wani alade da ya dawo mutum ko kuma ya ci gaba da haihuwa kun gani da waɗanda aka mai da su aladu da wanda aka mai da su barrai gaba da Allah ya halaka da su babu rabo su na eh, tambayar shi ta karshe yake cewa addu'a ne yayin shi shekara biyu kenan inda ya bar gida dawo dawowa don Allah ya sa addu'a nema ina da kani ya bar gida kusan shekara goma babu labarin shi kwata-kwata mun nema mun nema mun rasa muna roƙon Allah ya bayyana mana shi shi ma dan ku Allah ya bayyana mu Allah ya bayyana muku shi duk wanda yake da wani dan uwa da ya bace Allah ya bayyana shi na. wannan kuma wani bawan Allah ne ba da ɗari biyar yana da wata babbar bukata yana son malami addu'a kindu Allah ya biya mishi bukatar shi ta alkhairi Allah ya tashi da alkhairin duniya da lahira ya yi mishi damuwar shi eh, wannan kuma sun ba da naira ɗari sun ce malami musu addu'a Allah ya kara mu karfin kwakwalwa Allah ya bude muku kwakwalwarku Allah ya sa ma da Qur'ani da sunna da ilimin zamani wannan kuma suna neman addu'a ne Allah ya sa a dinga fahimtar Algeria saboda saboda bai ganewa ya sa nira to Allah ya bude maka kwakwalwarka ka yawaita sujjada don da bai gane wani karatu ya yawaita sujjada kuma ka daina kallace-kallace ka daina jin kiɗe-kiɗe da wake-wake Allah zai buɗe kwakwalwarka insha Allah. Wanda insha Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka malam ina neman barin addu'a a wurin malam da ‘yan uwa baki ɗaya. Mahaifiyata su ba ta da lafiya daga jihar Niger, Mina. Ni ma ina barin addu'a daga wajen malam abubuwan da suke dawo na Allah shi ya yi ni dalibi ne a Kongo. Ku daina neman addu'a a guri na kai ku neman addu'a a gurin bayan Allah salihai da al'ummar musulmi baki daya. Eh, muna roƙon Allah ya ba ku ya biya muku ku ita mahaifiya ba lafiya ne ko rasuwa ta yi? Ba lafiya Allah ya ba ta lafiya kai da ka zo karatu jihar Neja Allah um, Kongo da Neja Allah ta'ala ya buɗe kwakwalwarka abinda ka zo nema Allah ya sa ka samu. Allah ya daka da alkhairin duniya da lahira Allah ya sa zuwanka zari ya zama sanadiyar ɗaukakan ka a garinku da danginka da familin ku da al'umma musulmi ba ce ga ya bada wakafin dubu biyu Allah ya baka biliyan biyu fi yawa ba to Allah ya bashi biliyan biyu na daga karshe kuma maganan wayarin na police station wani bawan Allah ya bada dubu ɗaya wani ɗari biyar wani ɗari biyu to haka ake son aikin addini a yanzu ainihin an yi maganin wayarin na wancan gurin yanzu har an samu nawa a'a wani ya ba da ɗari biyar ko? dubu ɗaya ɗari biyar ɗari haka wato dubu ɗaya da ɗari bakwai Allah ya saka ya kai Allah ka taimake mu ka sa wannan wato advantage ɗin wannan wayarin din kar ka ɗauka tafsiri kawai za yi suna karatun alƙur'ani a gurin ana yin tariqus salihin a gurin ana riyadus salihin a gurin to kaga alherin zai ci gaba da yaduwa baka san iya ladan da zaka samu ba Allah ya saka da alkhairi shikenan Allah ka gafarta mana Allah ka yabi mana Allah ka sa duka cikin aljanna Allah ka da mu da alkhairin duniya Allah ka da mu da alkhairin lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya Allah ka tsare mu daga sharrin lahira Allah ka aisha mu. ya Allah ka aisha mu. ya Allah ka aisha mu. ya Allah ka sa mu daga shiga wuta Allah ka sa ba mu ba shiga wuta ya Allah ka sa babu mu ba shiga wuta ya Allah ka sa ba ba shiga wuta wannan aikin alkhairi da muka sa gaba Allah ka ba nasara Allah ka ba nasara Allah ka ba nasara ya Allah ka ba yi kwance taimaka ma addini ya Allah ka ba yi kwance taimaka ma addini ya Allah ka ba mu ikon taimaka ma addini dan rahmaka ya kai mafi rahama masu rahama ya Allah ka cika kiyayen mu ka zafarta mu ka tausaya mu ka yafe mu ka shiryar da mu ka shiryar da ƴaƴan mu ka shiryar da matan mu ka shiryar da ƙuri'ar da rahama ya ga mafi rahama masu rahama wanda ya taimaki addini ya Allah ka taimake shi masu taimaki addini ba su da abin taimakawa Allah ka ba su ikon taimakawa ya Allah wannan gini da yake gaban mu Allah ka ba mu nasara ka yassare mana ka sauƙaƙa mana ka kawo mana fage ta inda muka yi zato da yadda ba mu yi zato ba da yadda ba mu yi tsammani da yadda ba mu yi tsammani ba ya rama ya kai mafi rama masu rama ya Allah muna roƙonka arziki ka sa mana ga cikin ƴan aljanna Allah ka sa mana cikin aljanna ya Allah ka sa mana cikin aljanna ka dace da mu da ilatul qadari a sa hajji na bane da ko za a yi da suke faruwa a gabas na tsakiya Allah ka kawo ƙarshen su Allah ka ba musulmi nasara akan kafirai Allah ka ba musulmi nasara akan kafirai Allah ka ba musulmi nasara akan kafirai ya Allah karka bari yahudawa su wulakanta musulmi ya Allah karka ba su nasara akan musulmi da rahmaka ya kai mafi rama masu rahama ya Allah yadda muka haɗa nan ka sa mu a aljanna ka sa mu yake kyawun ƙarshe ka sa mu mutuwar shahada ka haskaka kabarin ka yalwata kabarin ka ba mu yi su tambayar kabari ka sa kabarin ya zama dauke cikin dauke aljanna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 الحمد لله رب العالمين